والصلاة والسلام على خير البريق المسلمين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين منافق باب أصول الفقه والحكم والحكم واجب ومندوب وما وفيها والمصروف مع ما حرم مع السجيد مطلقا والفاسد من آتة ثاني من آتة هذان أو من آبه مع السجيد مطلقا والفاسد من آتة هذان أو من فاسد الواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك في العقاب ونذرهما في فعله سواه فلم يكن في تركه عقاب فليس في المباح من سواد فعلا وتركا بل ولا عقاب وثابت المكروه أقسمان فيه كذلك الحرام أقسم يجيب وذابت التجيب ما تعلق به نفوذا واعتدادا مذلقا والفاتح الذي به لم تولد ولم يكن بنافذ إذا أجب فالحكم yana nufin al'akam wal hukumu wal ahkam hukunci da batun guda bakwai duk hukunci hukunci gaba ɗaya guda na farko watan alfi'il ɗalibin fiye ne ma aikatawa to cikin ɗalibi ana jin ɗalibin fi'ili ana jin ɗalibin fi'ili ana jin ɗalibin tarki to in ka ji ɗalibin fi'ili in kana ɗalibin jaziman nan sai ake mishi wari in kana ɗalibin na gaya da jazimi sai ake mishi a mandobi can shi kuma wajen ɗalibin ɗalibin sarki. in kana ɗalibin jaziman nan sai ake mishi a annahayo in kana ɗalibin na gaya da jazimi sai ake mishi a annahayo to shi kuma daga cikin wannan akwai abin da ke kira al'ismu to shi kuma in jirgin da bibi in ba wa da a cikin suke sun shi ne ba ko wannan yau ne an zama ne ba wa da bibi masa wurin ne ba wa da bibi na na halar na wajarci ko kuma da bibi na halarci sai a cikin wani da ake cikin riba a shekarun kaga daga ɗalabar ta yi su domin ka samu ɗalabar cikin ɗalabar da musamman ɗalibin jaziman mu samu ɗalibin gada jazimin haka nan ko za mu samu ɗalibin sarki jaziman mu samu gada jazimin duk wannan ɗalibin suka ce shi sai isnu ko isnu da ta biyan shi ko zai kuce ba ba to shi na ce wani hukumu hukunci wajibin ko ne shi kasance wajibi wato maman dubin ko shi kasance man dubi wa ma ku ko abin da aka halatta Wani makaruha ko abin da aka halatta a wama ku ya kwaɗe da aka halatta wanda kuruhu ko shi kasance makaruri ma ta da makuri ma da aka halatta ma ta ilimi matsalakan farfaɗin ko to ma ta ilimi in ya kasance tare da inganci na mallaka take farfaɗin wata ma ta ilimi matsalaka ana samun hukunci shi kuma wata ma ya ta'alabu da ilimi kuri akwai da akwai fasiri ma ta ilimi matsalaka ne an ka ce ma ala da asiri ma da hajji na shirki tare da ingancin mallaka su abin da wani da zai nan da wata shi ne sawa'an kana ibada da kuma mu'amala da ibada da mu'amala ba ta mayar da Allah da bikin da kuzo da ibada ana ce miki take ki to haka ce ma'akari tare da inganci mallaka take wa fasiru sannan kuma ta ana samu abin da kake ce fasirin nan ko kuma fasiri idan aka ce ma'al fasari to waɗannan gane a tsayiru wa fatihu shi a da shara ta gane wannan guda biyu fatan ma'a tsayiru wa fatihu mu'alakan sakin domin aƙiri min aƙiri daga mu'amala daga hukudu a da kashe hukudu kamar da kawo kamar albaiku kamar shira'u kamar hasbatu kamar da aure da kowa mai ibada wato wannan wato shi a tilhadu wal fasadu suna samuwa ga hukudu suna samuwa ga ma'a suna samuwa ga ibarata wato ibadatu ko mu'amalatu ana ce ma hadisi salatu sahiha ana ce lafi hadisi da shi ana ce hada zai kusudu hada zai kusudu wajibu ya komo ga tarihi na wajibi والواجب يأتي إلى واجبه المحكوم بالواجب والواجب المحكوم في القرآن المحكوم أدلة أن في القرآن لا تأتي بإذن الله والإكاب لأذابة والسيسك والسيسك والسيسك لمن يجري إكاب لأذابة halitta yake ma hukunci da samun lada da ke yi da aikata shi wasarki haka yake hukunci kudi da kare da azaba wasarki da wani wal mu ma yasawa ala fi'lihi wa yu'aqabu ala fi'lihi wannan nan abin da ke kira mai dubi ma ji shi da ke babu, ma adalin da ya kasance babu lada ya ke akwai daga aiki ne walan kun fi tarki bi kawo ki kawo azaba wannan ya kunga karshe ita ce da bai ne wal mandubu ma yusaba ala fihi wala yusaba ta tarki wala tafil mubahi min sawabi ilin wa tarka la wala yaqali wala tafil mubahi min sawabi min sawabi lada wala tababu tafil mubahi da mu mubahi shi mu mubahi bai da lada ilan ga aikata shi wata kan ko bari ne ban bari wala ya yawo ma wa tsaba ba ku. ما لا يثاب على فعله ولا يعتب على تشريعه وذلك المكروه ko a da ka'ida ta makaruhi a da sabbi ne aka su mamu riba sun koyi mandodi sannan ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi wal makruh ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi da haka ce a aka kuma da sun koyi abin da an mandubi kasalikar haram haka nan shi ma haram shi kuma aka kuma yayi sun koyi abin da awari ce na ma ya a lafiya ne, sai aka a ala ne. wal haram ma ya a lafiya ne. wal haram da ka'idar da ke hakunci da ihu, ma ta'allaka biki nufofin wa'adidazin ma adannin da na nufofin zartuwa wa'adidazin da ke tattida ta'allaka ta'allaka da ta biki gare shi mullaka ta su sawa an kana ibadatin au mu'amalata shawarar da gida wa sahihu ma ya ta'allaka na nufofi wa yukabbi wa sahihu ma ya ta'allaka na nufofi ويؤتى به وأتنا إلا أن الهالي كما يقولون صلى إن أنت شيء صلى tana da sharuɗa sarki ko ya kasance mutum ya yi alwala sannan ya sallah a wannan za a ce sahihi har da yi salatin sahiha saboda ni ta Allah ka biha Allah ko a ta Allah ka biha da ita yutar da biha ana kirkiga da ita saboda suna cewa ne ibada ba a da wajen tsada da abin da aka yi kawai nan za a ja ne ya ka fi yanzu wanda ya wajen ya rauna wanda ya sallah ta in ce ba ta ke sallah ta kare da shi ko in wajen mu'amala ce ba kuma da ta kare irin aure abin da aka yi ciki ne watan kamar da zai kan kai ne idan a fada da hakan ne idan a fada mulka idan ciniki an da mallaka in an amfani da mallaka sai ake yi shi a kan sahiha ya kula da ta ce kamar yanzu a alal kare aure ba an ya kawo za a fara illar wadaki in yi fara da halittun taki ta ce a kan sahiha ya kula da ta ce an gama ko to yanzu ta wajen bayu a wajen ibada wajen kawo sai ake an yi aure amma da aka daura aure sai aka cewa an kafa an kafa su aure kamar alal misali an ka ce bawon kana bawon kana kabba wata goya bawon kana kabba wata da aure ta aure shi shi wata ɗaya an ka ce ni a sadaki sai ka ce shi a sadakin ta shi bawon Bawan ka ka aure suwa wata mace ɗaya bayan an ɗaura aure ko an furo ɗaura aure an ka ce ni a sadaki sai ka ce shi a sadakin ta kaga in ka ce ba wannan a hukumin na amma za a ta'an daga bihin da ko so da gida saboda ne ma a fara inda wadai ko ya halatta da bai fa'intar da halaccin daji saboda ta riga ta mallake shi shin mace in ta mallaki mijinta bai zan bawan ta ba ya zan bawan ta ko to mace da hannun bawan ta ta ga ita kiwa nan kike na farko ya fashi ko na ko shi ne kaga ma da an yi ko da wata dadi ko ko sahihu shi za a wuce da inda ce. to shi ne na ce wa zai da sahihi abin da kaya ta sahihi ma ta allaka ko hin kudun da akdarin mutlaq aka ce wa fasidu shi kuma abin da ke kira ba ta ce allazi allazi nan hin lam tudadi wa Allah allazi abin nan da yake lam tudadi abin da ba a ke diddiga ba bi da shi wannan ya kun na tudin da kasance kuma kan mai rasuwa ba ya za a wajen da an kula shi. Yan misali ya wuce. kamar yanzu auren da aka kai ma an kai an kai ma an da bawa da kuriya an kai bawa shi aka bawa ko kuma aka zo da sallah da aka zo da sallah sai an kai sallah babu alwala kan ma ka Allah ku da a dukkan wani gida ko da ka ce kenan ka zo da fasiya shi to duk abin da suka ce shi da hukkari duk da yayi abin da aka hukkari ku shari'a gefe guda wa kafa biha gefe guda wa kafa tibi sai akwai ya yi daidai da shari'a sai akwai fasidi ya taba mu shari'a idan ya ta hanyar da ba ta aka shari'a ba idan ya ta hanyar shari'a ta ce musulmi idan ya ta hanyar da ba ta shari'a ta ce shi fatimu alhamdulillah wa salatu wa ce mu rasulillah